barkamu da lokaci barkamu da sake saduwa a cikin shirin rayuwata za ka yi tunanin cewa wannan kaga balla ne sannan su yi wanka wankan ku da eh ruwan mai allo ruwan akwai har yanzu suna nan idan kana da biya kamar kaga daidai inda ake cewa zone 1 a nan Kano dan sarkin Ilori Abdulsalam mai tuta Zulkarnaini Gambari wani nan kasan ba su da komai sai sallah ne da ka motsa ka yi gyangyaɗe a ce sallah sallah sallah gayyatan eh, al'adun Hausa a wannan wajen bikin ba amma bana Ah, ah, saboda mun yi yunkuri mun yi kokari ta wannan fannin hmm. kuma ministan ah, al'adu na gargajiya na culture na france hmm. ya ba mu izini bana za mu wakilci al'adun hausa masarauta ce za ta wakilci al'adun hausa wajen taro mun sake haɗo watan min yardar Allah da yawaita ibada dan Allah Ramadan